a asibitin kuma sun ce ko daga ɗaki zuwa ɗaki a cikin asibitin ba sa iya motsawa an hana su motsi um, sannan kuma um, an hana su ganin likitocinsu da su tun asali ne wa'annan likitocin nasu ne suka zaɓi daman su je wannan asibitin saboda wa'annan likitocin. To Suhaila ba shi bane ya zaɓi asibitin kafin a tafi? Asibitin da za a kula da shi? eh na gane kamar yadda na ce based on recommendation ɗin likitocinsu suka je wannan asibitin um, da tunanin cewa ko da sun je asibitin kin ga daman shi yanayin abin ishu ɗin medicine uh, zai zama wato ba dole dole likitan ka general likitan da ke duba ka shi zai yi treating ɗinka akan komi ba amma ko ba komi you can go on recommendation ɗin shi wannan likitan. to sun tafi a wannan ne a sanadiyan ciwon sun yi magana da nasu likitocin sun ba da shawaran wannan asibitin ya fi dacewa to kuma bayan sun je din yanzu administration na asibitin na insisting um, shi administration na asibiti zai deciding wani likita su za su iya zai iya duba su wanda kuma um, ko a Najeriya da suke rike a hannun DSS an yarda da suna iya zaben likitan da zai gan gansu tunda ko ba mm, komi tsararru ne suke kuma sannan suna tsare ne bayan um, sojan Najeriya uh, ya kai musu hari an cutar da jikinsu saboda haka nan akwai to su haila kenan har yanzu ba a soma duba malam ba ba a soma mai magani ba lallai har yanzu bai fara har yanzu ba wani treatment da ya fara da aka fara mai akwai wani bidiyo ko in ce murya da ke yawo shin na malam din ne eh. E, shi din ne da gaske to kamar me yake cewa a muryar da ke yawo to abin da na faɗa miki kamar a takaice ne na maganan da shi ya faɗi a cikin audio din yayi maganan tsananin yadda aka tsare su ɗin a nan asibitin sannan kuma hana su da aka yi su ga nasu likitocin har yanzu to yanzu kamar wani shawara shi malam ɗin ya yanke to ya yana tunanin ko yana tunanin in zai yi ko a kai su wani asibitin idan shi wannan asibitin ba za su ba da haɗin kai a yi treating ɗinsu a um, da su yanda suke so ba wanda kowane irin mara lafiya yana da wannan haƙƙin na in ka je asibiti ka ga likita ko da ma likitan da baka sani ka je ka gani ba kana da haƙƙin ka ce ka yi wannan uh, proposal ɗin wannan likitan na yanda za a yi treating ka ba haka kake so ka je ka ga wani likitan da kake so saboda haka nan suna son ko ya zama za a da su wani asibitin daban ko kuma idan zai yi su koma wani ƙasa a je a duba su a inda suke jin um, suke za su yi filin suna da amana. Akwai sanarwar da na ga an fitar ɗazu a kan batun cewa akwai likitocin da idan har shi malam bai da sun duba shi ba sai dai indiya sun ba shi kwanaki ya koma najeriya shin ko ya yanke shawara ko ya matsayi akan hakan To, um, shi wannan sanarwar actually an ce an ba su awanni ne su shawara to amma kuma um, har yanzu dai ba a ce mana za su dawo ɗan ko ba za su dawo ba. So babu shawaran uh, kenan da ya ɗauka? daman da riga ya ɗauki wani shawara ba iyakan sani na. To kamar su haila ke kamar yaushe kika yi magana da shi malam ɗin kina ina? Um, ina Malaysia kuma na yi magana da shi ɗazu ɗazu da safen mu na nan ƙasa. Ok kuma ko lokacin da kuka magana bai shaida miki ko ya yanke shawarar zai da Najeriya ba ko kuma. da na yi magana da shi ba riga a riga an fara maganan batun dawowa Najeriya ko rashin dawowa Najeriya ba balantana in san um, idan ya yanke shawara.